bismillahir rahmanu rahim adan dawa kashi na arba'in da tara sati guda aka kwashe ana shagalin biki daga nan sai jama'a suka fara watsewa da yake kowa ya san ba anan za a je amarya ba don haka babu jere fatakin da suka yi kaura daga bur sudan suka koma hanyar garuruwansu bayan mambela ya damaka musu kuɗin motar da za su karasa garuruwansu 'yan nijar suka kama hanya sakkwatawa suka kama hanya daurawa su ma suka nufi birnin daura ma suna masu godiya da fatan zaman lafiya tsakanin ma'aurata 'yan kamarin ma suka ɗaure kayansu suka nufi gida ƙanwar subi ce joɗa kaɗai ba ta tafi ba saboda sunanta ya fito a 'yan jirakiyar amarya dubai malam sale kuwa ne ya ce zai raka 'yarsa da kansa babu wanda zai wakilce shi daga danginsa sai kuma salaha daga ɓangaren kaltum kenan duk bela ne ya ɗau nauyinsu 'yan adon doma sun juya ƙasarsu sarki ne kadai zai raka jikansa dubai sai kuma madina da abba waɗanda suka ɗau nauyin kuɗin jirginsu daman suna da niyyar zuwa su huta maimakon kayan ɗaki sai alhaji adanan ya kunshe kuɗi zunzurutu har miliyan ɗaya ya ba wa kaltum ya ce ta ja jari jirgin emirates suka hau a lagos ba su tsaya akwai ina ba sai a filin jirgin nan mai tsananin kyawu da tsari wato Emirates Airport. Kaltuma da Madina sun ga abin da ba su taɓa gani ba, sai suka ware ido suna ta kallo, tunda ba su saba fita ba kamar su abba da momi salaha. Har gara Kaltuma ta taɓa ganin wasu abubuwan a Makka, amma dai shekarun da yawa. Babu wanda ya kai joɗa da shi kan ransa ya daɗe, sarkin adandawa, shi ma bai taɓa fita ba. Idan ya yi tafiya mai nisa ya je kartun sai senti yake yana ba su dariya suna ta kyalkyatawa a cikin da bai gidan min bela ya kama wa kaltun, haya yake a wannan unguwa da ake kira bur dubai dogon gini mai hawa ashirin ne gidajen don haka hawa na ashirin gidan kaltum yake babu wahalar hawa bene saboda akwai wuta ba a ɗaukewa na'ura ce za ta kai mutum sama cikin 'yan mintuna kalilan wato lifta Tsantsar gidan ya yi kyau, domin an ƙayata gidan da kaya masu kyau da tsada da kalar da suka dace. Ɗakuna biyu ne gidan da falo ɗaya, dining area, kitchen, sai ban ɗaki uku har da na baƙi a falo. Babu wani abu na jin daɗi na rayuwa a wannan zamanin da Mambela bai saka mata ba. Wannan shi ake kira aljannar duniya. Abin dariya har da ƙaton hoto ya yi, ɗin shi. Kaltin ne a bir Sudan ya kafa a falon duk ba su waye ba amma sun yi kyau sosai sati guda suka yi a gidan amarya mata a ɗaki ɗaya maza a ɗaki ɗaya duk da mu misala ba ta cika kwana a gida ba a dare take kwana cikin kasuwa saboda sare-saren da take yi damin 'yar kasuwa ce haka madina da abba ma suka ɗauku suka kwana suka ƙaura hotel suka yi ta yawo wuraren shakatawa kala-kala suna ta sayar abin da ya ba su sha'awa nasu da na 'ya'yansu da iyayensu tsare ba duk da daban-daban kowannensu ya kama gabansa ba a tare suka tafi ba sarki ne ya fara tafiya a ƙasarsu ya tafi yana santin kyawun dubai da najeriya ya ƙudiri ransa yana komawa gida zai umarci talakawansa su fito birni su yi rayuwar jin daɗi su fito da wannan ɗimbin dukiyar da suka ɓoye su ci su gina gidaje na zamani su zauna don 'ya'yansu su sami ilimin zamani sai yanzu ya san ashe ba ƙaramar tauyewa kansu rayuwar suka yi ba sai ya tuna idan duk garin suka watse suka koma birni wa zai mulka don haka ya canza shawara gware ya ce duk su rushe gidajen katakon nan da ƙaya su yi na siminti gwamnati ta yi musu kwalta fitilu makarantu a garin haka ko aka yi yana isa ya kira taron gaggawa da manyan gari aka fara shawarwari daga bayan mami sala joda malam sale suka ɗunguma suka kama hanyar ƙasarsu sai kaltun ta fara kuka ta ga sun yoye sun barta nan da nan ta haƙura da suka lallashe ta saboda tana ganin madina da abba kwanakin madina biyu a wani asibiti da ake kira allahada mai suna zulaika hospital ana bincika lafiyarta hawan jinin da ciwon zuciya alhamdulillah lafiya ta samu sosai ba kamar da ba yanzu ba ta da wata matsala a rayuwa ciwo ne dai idan ya shige ka sauki sai a hankali amma lafiyar ta kalau a nan ne aka hango mata ɗan ƙaramin cikin da take ɗauke da shi ɗan wata biyu sai farin ciki ya lullube abba kankace kwabo ya buga wa najeriya waya yana faɗa su ma satin su biyu sannan suka yi wa amarya da ango sallama za su tafi a filin jirgin kalfin ta rungume madina suka yi ta kuka rabuwa abu da mambela suka yi ta basu su haƙuri kaltum tana ji tana gani suka tafi suka bar ta daga ita sai mambelanta ido ya yi mata jawur tana zaune a gefen mambela shi yake tukawa a hanyar su ta koma gida daga airport ya dube ta ya murmushi ya ce hmm, kaltum sai yanzu nake ta mamaki da naga kina kuka don bakinmu za su tafi ana ɗauka yau murna za mu yi kowa ya watsi ya bar mu don mu samu mu sha hirarmu mu biyu sai na fara tsorata na ce a raina ko ba wannan kaltum ɗin bace take so na nake matuƙar ƙaunarta sai suka kwashe da dariya su duka tun daga lokacin taure suka dinga hira har suka isa gida suna shiga gida mumbela ya fara har haɗa musu kayayyakinsu a cikin akwatuna guda biyu sai mamaki ya kama kaltum ta tambaye shi ina za su je da kaya bela ya ce ai mu da mu dawo gidan nan sai nan da sati biyu ba na so ki yi shara wanke-wanke balle girki hotel za mu ƙaura a dinga dafawa ana ba mu kaltum za ta yi magana ya toshe mata baki ya ce kada ki ce komai ki biyo ni kawai suka rufe gidansu suka ɗora akwatinsu a cikin mota suka tafi dan kareren hotel suka kama yana ɗaya daga cikin hotel ɗin da ake ji da shi a dubai gari na wayewa sai su yini suna waye suna yawo a manyan malls irin su emirate mall dubai mall canifo city center da dai sauransu duk abin da take so mambela sai ya siya mata da yamma kuwa sai su tafi beach har sha biyun dare suna shagalinsu su shiga su yi wanka su fito su siya gasashen su kifi da lemo mai sanyi su sha ko su shiga kfc su cika kaza da ice cream daga nan suka hada suka yi cikin da ya ira alat mark Hotel suka sauka. Nan ne ma dai kaɗai Kaltama ta dinga haɗuwa da Hausawa 'yan uwanta, mata da maza. Ta yi ta jin daɗi. Kaltum ta kashe kwarkwatar idanunta, don babu abin da ba ta sani ba a rayuwarta. Don ba abin da ba a siyarwa. Nan ce babbar kasuwar Dubai, babu kabilar da babu. Kusan duk fak ɗin da take Dubai, Mambela da Kaltum sun zagaya. A can suke yini suna shan iska. Daga ƙarshe kuwa a cikin jirgin ruwa suke kwana. Zirgi ne mai girman gaske wanda ya haɗa da ɗakunan kwanciya, ɗakin cin abinci, ga ɗakin raye-raye da kiɗe-kiɗe. Nan ne kaɗai ba su zagaya ba saboda su dukansu malamai ne. Idan suka so sai su hau can saman jirgin ƙololuwa. Nan kuwa ƙatuwar farfajiya ce babu babu rufi sai kujeru na shakatawa. A nan ne za ka dinga hango ruwan da jirgin yake ciki, yana tafiya a hankali. A nan za ka hango wasu jiragen da kwale-kwale. ga jama'a suna talo da kaya manyan jiragen ruwa mai ɗaukar kaya waɗanda ake turawa ƙasashen kaitare bayan sun cika sati biyu suka dawo gidansu suka ci gaba da zamansu cikin kwanciyar hankali so da ƙaunar juna sai abin da ya ci gaba sun shaƙu tamkar tagwaye su yi ni tare su kwana tare su fita kasuwa tare su yi aikin gida tare mambela yana gode wa allah da ya yi masa kyauta da macen da tafi sauran mata biyayyar aure ita ma tana yi wa ubangiji godiya da ya bata miji nagari, mai tattalin mace da kula da ita tamkar kwai kaltun bata bata mantawa da ginshike rayuwarta wato alhaji adnan bata kwana biyu ko uku bata kira shi a waya ta gaishe shi ba yana jin daɗin wannan abu yana gode mata sai ya yi ta tambayar ta ko akwai wata matsala ta faɗa masa kar ta ɓoye masa tana shaida masa ba ta da matsala ko kaɗan a rayuwarta da mambela Allah ya sauko Alhaji Adanin dangana zuciyarsa ta yi sanyi ya cire san kaltum a ransa da matarsa ta gyara halayyarta sai shi ma ya sake jin daɗi suka dawo da tsohuwar soyayyarsu tafiyar kaltum ba daɗewa ya shawarci matarsa zai bar wa malam sale da sufi gidan nan ka tokan su koma babban gidansu su bar boys quarters sai ta amince ya mallaka masu kyautan gidan gaba ɗaya da kayan ciki har da motar da ɗan ladi yake tukawa ya haɗa musu da kuɗin da za su yi jari su ma su kula da kansu su bar zaman bauta a ƙarƙashin wani ya yi wa kano sallama ya ƙaura abuja ka kam saboda rashin kaltum ya jin daɗin shigowa garin sai dai in wani uzuri daban ne ya kawo shi ya sake gina wani gidan a wata unguwa daban a can suke zaune yanzu ranar da sufi ta shaida wa kaltum wannan abin farin cikin sai kaltum ta fashe da kukan farin ciki ta kira alhaji adanan a waya ta yi ta godiya tana kuka yana lallashinta ya bayyana mata duk abin da ka bari a duniya shine rabanka a lahira kaltum na can a cikin kayataccen gidanta tana sha'aninta daga kallo sai waya da 'yan najeriya yayin da mambela yana can yana shirya mata abin da zai amfani rayuwarta da farko makarantar koyon tukin mota ya biya mata ta shiga ta ci jarabawa aka ba ta driving license sai ya saya mata mota tana tukawa a hankali ta san ko'ina a cikin dubai sannan ya kawo mata littattafai na karatu manya-manya har ya gama yi mata registration a tsadaddiyar jami'ar nan da ke cikin garin dubai wato middlesex university reshe ce ta university a england kwasa-kwasan kwamfuta ne don haka a shekaru uku za ta kammala digirinta a ɓangaren kwamfuta ba tare da bata lokaci ba bata fara tuka da ɗayar motar da motar ta ba ta zuwa makaranta tana jin daɗin karatun domin tana godewa sosai ta yi ƙawaye masu yawa daga cikin matan ajinsu da yake akwai 'yan najeriya da yawa a makarantar akasarinsu ma hausawa ne ga turawa da larabawa wanda ya san kaltun a shekaru hudu ko biyar da suka shuɗe zai sha mamaki idan ya ganta yanzu kamar ba wannan almajirar bacci, mai bara kaya a yayyage takalmi a tsinke a ɗore da leda ko tsumma yanzu kuwa sai ka yi da gaske za ka tantance wannan baƙar fata ce ko balarabiya ce sai ka ga kamar idan ka yi mata hausa za ta fita da gudu don firgita idan ka kalle ta sai ka ƙara dubanta don kyawun fatarta duk da akasarin shigarta doguwar riga ce baka da ɗan kwalin a baya wani lokacin ma hijabi ne har ƙasa saboda Mambela yana matuƙar kishinta. Idan ya ga kallon da ake yi mata yayi yawa, sai ya ce sai ta saka niƙafi. Da suka yi karanta, sai suka shirya suka zo Najeriya, ganin gida. Suka ci sa'a kuwa ranar da suka iso Kano, a ranar Madina ta haihu, ɗanta Santalele mai kama da babansa Abba. Ranar sunan aka raɗa wa yaro, sunan kakansa da babansa, wato tukur tukur tukur. Ake kiransa Khalifa Abba tukur. kaltun da mai gidanta sun yi wa madina barka da kaya iri-iri da kuɗi masu yawa haka ta yi wa iyayenta da ƙannanta tsaraba cikin akwatuna dankar da sutura kala-kala baya da kuɗi masu yawa da ta raba musu sofi da 'ya'yanta mata kuwa har da sarkokin gwal da 'yan kunnayenta ta haɗo musu satin sakaltun uku a kano suka yi musu sallama suka wuce abuja suka yi sati guda a gidan alhaji adanan shi da matarsa sun karɓe su hannu biyu sun yi musu hidima su ma sun kawo musu tsaraba mai yawa sannan suka wuce sudan a bar sudan ma satin su uku a garin adandawa garin ya gyaru an yi matuƙar ci gaba fiye da ada tabbas sarki ya yi matukar godewa ya dage sosai har sai da yawa wayarwa da talakawansa kai suna cin kuɗinsu yanzu suna sayan kayan morewa rayuwa sun fara gina gidajen siminti sun ɗinka suturu masu kyau an kai musu ruwan famfo da wutar lantarki gami da tituna da makarantu duk a cikin shekara guda sakaltum suka yi ta rabe-raben kayan tsaraba masu adadi marasa adadi yan uwa da bakan arziki sai da kowa ya samu kaltum ta kai ziyara gidan sinada ta ga su har yanzu kuwa da saura daga cikin ire-iren mutanen da tawagarsu waɗanda zama ya miƙe suka yi ta aure har suka hayyafa sun gane ta kuwa kamar yadda ta gane su ta yi musu kyautar girma sun yi farin ciki kaltun bata manta da abokinta ba karim mai kamun kifi yana nan a inda ta bar shi ya auri 'yar adandawa har sun haihu ya yi farin ciki da ganin kaltun musamman da ta yi masa kyautar kuɗi da kaya mai yawa kaltun ta zagaya bakin kogi inda suke zama sannan ta zagaya garin jange daga can suka shiga jim kasuwar 'yan adandawa kai tsaye ta tinkari rumfar tsohon nan da ya kwace ta a hannun Mambela da abokansa. Tattarar yana nan, sai ɗansa ya shaida mata, Allah ya yi masa rasuwa. Sai ta ba wa ɗansa kuɗi ta ce, Mahaifinka ya taimake ni, ba zan taɓa mantawa da shi ba, zan zamo mai yi masa addu'a a duk sanda na tuna da shi. Allah ya yi masa gafara amin. Suna tafiya a cikin tsalariyar motarsu, Mambela ke tukawa a hanyar su ta tafiya Kartun. su ma ta kai musu ziyara ta ga 'yan gidansu suna nan kamar yadda ta bar su ta ga malam abdulkadir da matarsa ta kuma gwangwaje su da kyauta daga nan aka raka su gidan fatsima da musa a can wata unguwa suke zaune mai nisa sun yi aure suna zaune lafiya har da 'ya'yansu guda uku fatsima ta sha tsalle ta sha murna da ta kaltum da ƙyar ma ta gane ta saboda canjin da ta samu sai lokacin fatsima take ba ta labarin cewar Mambela ne ya yi musu komai na aure, hatta gidan nan shi ya kama musu ya biya musu hayar shekara biyu, sannan ya ba su jari. Kaltum ta sha mamaki don ko kaɗan bai taɓa faɗa mata ba. Yare rece mata Fatsima da Musa sun yi aure a Kartum. A gidan Fatsima Kaltum da Mambela suka kwana da yake gidan ɗakuna biyu ne kuma ba su da talauci. Suna rayuwa cikin rufin asiri, washe gari suka koma Bur Sudan. bayan sun ambula musu maƙudan kuɗi duk inda kaltum ta je sai ta yi kuka saboda tana tuna baya tana tausaya wa waɗanda har yanzu suke cikin wannan rayuwa waɗanda har yanzu Allah bai yanke musu wannan wahala ba tukunna hutunsu ya kare sai suka koma dubai suka cika da rayuwarsu a can lokaci guda mambela ya kira kaltum ya damka mata kuɗinta dala dubu goma da alhaji adanan ya bata tun lokacin aurensu ya ƙara mata da wasu ya ce ta kira iyayenta a waya ta yi shawara da su ta zaɓi kasuwancin da za ta dinga yi tsakanin dubai zuwa najeriya kamar da wasa suka fara yi da madina tana turo da kaya tana sayar mata a abuja sai malam salama yake karɓar kayan yana rabawa 'yan kasuwar sabon gari da kasuwar kwari bayan sati biyu sai ya haɗa musu kuɗi ya ɗauki ribarsa ya tura mata uwar kuɗinta da ribarta kafin ka ce kabo kasuwanci ya miki suna ta samun alkhairai gaba ɗayansu ƙannan kaltum sun warware sun goge sun yi kyawun gani suna karatu a makarantu masu kyau sun yi sallama da talauci a rayuwarsu madina kuwa haihuwa ce ta miƙe mata kafin ta yaye khalifa ta samu wani cikin ta ƙara haihuwar namiji sai suka saka masa sunan adanan saboda alkhairin da alhaji adanan ya yi masa a rayuwa ya ji daɗi matuka da wannan karar da suka yi masa a lokacin kuma matar mashukur ta haihu shi ma ɗa namiji aka saka masa suna adanan ake kiransa amir sai ga waya daga dubai aka shaida wa alhaji adanan kaltum ta haihu namiji an saka masa suna adanan ana kiransa dadi sai alhaji adanan ya ji hawayen farin ciki ya sirano daga idanuwansa mace mai kamar maza madina ta kutsa garin su onisha tana ta yaƙar nan da har yanzu ba su san akwai ubangiji ba wanda ya halicce su ba da makami take yakarsu ba da siyasa take samun galabarsu ɗaya bayan ɗaya take zakulowa tana tahowa da su abuja ta zauna da su ta tusa musu ra'ayinta har sai sun gamsu ta ba su jari da wajen zama sai su musulunta goma idan ta koma wata za ta jawo ta taho da ita da kaɗan da kaɗan suke ta musulunta har su ma waɗansu waɗanda suka musuluntar suke jawo waɗansu zuwa musulunci yayanta abdullahi shi ma da shawarwarin madina yake aiki ta sa shi a musuluntar da uwar ɗakinsa uwar 'ya'yansa da 'ya'yansa kakaf sannan ta sa ya kwaso su duka suka kauro daga suka abuja suka shiga islamiyya suka sami ilimin addini haka 'ya'yanta abdulmalik da abdulhakim sun kammala karatun digiri ɗinsu abba ya samar musu aiki a abuja suna rayuwarsu yayin da duk wanda ya san shahida a baya yanzu ba zai gane ta ba Abba ya ɗauke ta, ya dawo da ita gidansa, ya ce shi zai rike ta, ko babu ran Madina zai ɗau nauyinta, har sai ya aurar da ita. Ta shiga jami'a a ABU Zaria, tana, tana karantar medicine, Allah mai kyauta a duniya, mai azurta wanda ya so. A lokacin da ya so, tsarki da yabo ya tabbata ga Ubangijin talikai. Misalin karfe tara na dare, Mambela ya dawo daga aiki. Damin yana da nasa mukullin, don haka sai ya bude kofar gidan. ta baya ya shigo kamar yadda ya saba ganin kaltum a falo tana zaman jiransa yau sai bai ganta ba sai ya yi tunanin ko tana ɗaki ya leka ɗakinta ya ga babu kowa ya leka kicin babu kaltum babu dalilinta sai ya ji hankalinsa ya tashi nan da nan ya zaro wayarsa daga aljihunsa ya fara kiranta sai ga wayarta akan kujerar falo bata tafi da wayar ta ba kamar wanda aka ce masa ya leka barandar waje sai kuwa ga kultum a tsaye ta rike karfin baranda tana kallon ƙasa ya sadada ya je ta bayanta ya rufe mata ido ta zabura ta wayo a firgice kamshin turarin jikinsa ne ya tabbatar mata rabin ranta neman bela sai su duka suka tintsire da dariya ya yi mata rada a cikin kunnanta cikin wata tausasiyar murya cikin harshen hausa kaltum tunanin me kike yi a nan akwai abin da na rage miki a rayuwa wanda yake ki? biki faɗa min ba ko akwai wani hali wanda ba kya so in daina kada ki ɓoye mini komai my love sai ta yi murmushi ta limshe ido ta dube shi sannan ta nuna masa ƙasa ta ce duba ka ga dubai da daddare haske tamkar da rana saboda fitilu duba ka ga ƙololuwar benen nan da muke hawa har na ashirin duba ka ga motoci sun yi suna yawo a kwalta tamkar tururuwar da suka biyo layi haka muke hango su daga sama ga teku mai fitar da iska mai sanyi lafiyayya yana kusa da mu sai na tuna da bir sudan a inda muke bara muke kwarkwarfo ruwan gishiri muna wanka da wanki muna barar kifi yau ga mu a dubai wancan duhun ya zama haske takalmanmu da yake tsinkewa mu ɗaure da leda saboda yashi yanzu a nan sai dai motoci su zagaya da mu tsakaninmu da ruwa sai dai mu dinga sai dai mu shiga jirgin ruwa a tuka mu mu shakata Gasashen kifi a faranti turawa za su kawo mana cikin ladabi su ajiye mana shine nake mai godiya ga Allah da ya yi mana wannan sauyi duk inda ka ji balarabe ya ce bur to tsallake ruwa kenan don haka nake gode wa allah da ya rubuto mini rayuwata a kusa da ruwa inda nake shakar sanyayyar iska wacce take fitowa kai tsaye daga cikin ruwa duk a cikin ni'imomin ubangiji ne maganin yunwa da talauci ruwa ne duk sanda aka rasa ruwan sama an rasa amfanin gona idan zuciya ta yi zafi masu iya magana cewa suke yi a yayyafa mata ruwan sanyi mambela ya tsire da dariya ya ce <laughs> duk me ya kawo waɗannan maganganun kaltum ta fari da ita ta ce idan Allah ya yi wa mutum wata ni'ima ya kamata ya gode masa gobe sai ya ƙara masa wacce ta fita mambela ya gida kai ya ce mm, gaskiya ne sai wacce ni'imar ubangiji ya yi miki bayan wannan kalitum ta yi dariya tallan gwarbar kai da kai ta ce daga cikin ni'imomin da Allah ya yi mini ya azirta ni da miji na gari mai sanya ga farin ciki na sai ni ma ya jarrabe ni da tsananin son mambela har nake ji a jikina ba zan iya rayuwa ba idan baya nan ba idan ba ka manta ba a shekarar da ta gabata tafiya ta kama ka zuwa abu dabi har ta tsawon kwana ashirin da hudu sai na ji na damu tun ina daurewa har ya kasance ruhina ya tafi Abu Dhabi, ranar da ka yi ni baka kira ni ba, ni ma na rasa a waya na rasa ka a waya sai na fara tunanin me yasa bela bai damu da ni ba sai na fara zargin ko dai gangar jikinsa na aura na fashe da kuka na ɗauki gale na zan fice daga gidan don ban ga amfanin zamana ba ina so ina son maso wani har na je ƙasa har na je ƙasa sai na tuna yare na addini na ba zan iya fita ba izinin mijina ba ba da izinin mijina ba idan kuma wani abu ne ya same ni a titi ina ruwan wani ina ruwan wani babu wanda ya sanni babu mai taimako na don haka na da gida na zauna na yi tagumi ina tunani na ga dai kai ka cancanta kai ne ka fi cancanta ka ceto ni daga cikin wannan halin da na shiga kuma kai kaɗai nake so a rayuwa tamkar na taɓu na shiga ɗaki na canza kaya na taɓa ado da wannan tsadaddan leshin da ka siya mini na saka gyale da takalmi mai tsinin gaske baya da jan jambaki da hoda da na rintaɓa na dubi kaina a madubi na ga na yi kyau matuka! na juya zan fita falo a tunani na kana can ina ina in nuna maka kwalliyar sai na tuna ashe baka nan sai na yi tiris na yi kwalliya a dawa babu mai gani na wannan shine adon dawa sai na silale na fada a kan gado na tuje kwalliyar na rusa kuka mai tafa da hawaye sai na ji wayata tana ruri a falo na roga da gudu na ɗauka sai na ga rabin na neman mambela yana amsawa sai na ji ka ce min buɗe min ƙofa in shigo gana a bakin ƙofa ina buɗe ƙofa sai na ganka dan farin ciki ban san sanda na yi tsalle ba ina marabar ɗan adan dawa mambela ya dariya ya ce <laughs> lallai kin iya hausa bayanin nan naki sun yi mini tsari sun yi tsauri kuma ashe har yanzu da saurana ban koyi hausa ba dole sai kin zaunar da ni kin ƙara koya mana abin da ban sani ba a yaren nan naku na Hausa suka tsere da dariya Mumbela ya rike hannun matarsa suka koma cikin gida to masu sauraro dama aka ce laifin daɗi karewa. duka-duka a nan muka kawo ƙarshen adon dawa sai ku ƙara haɗuwa da mu a sabon littafin da za mu fara karanta muku kar ku manta da yin Assalamu alaikum mata 'yan uwana sunana Hajiya Mira mai kayan mata kamar da kuka fi sani na da abokiyar nishaɗi. Ina matan da suka daɗe suna neman maganin gyaran breast wato mai gida welcome. Ina macen da ta shayar nonon ta ya zube ya lalace ya koma tamkar silifas take buƙatar ya ciko ya tsaya kamar na budurwa. Ina 'yan matan da nonon su ya kwanta tun kafin su kai ga yin aure suke buƙatar su taso da shi su dawo da martabarsa. ina zaurawan da suke so su yi aure amma suna so su dawo da martabar nonansu ina matan da suke da ƙananun breast suke buƙatar ya ƙara girma ya kuma cicciko ina matan da suke da manyan breast amma sai dai ya kwanta suke buƙatar su ɗago shi ya tsaya cak ya koma ɗan daidai muna da ingantaccen maganin gyaran breast wato mai gida welcome wanda an gwada ba sau ɗaya ba sau biyu ba kuma an dace magani ne sadidan na gyaran breast. Ina masu cewa sun gwada magungunan breast amma duka bai musu ba. To ki gwada wannan maganin gyaran breast ɗin na kamfanin Mirabi kayan mata. Tabbas daga ranar matsalar ki ta ƙare. Idan har ba ki da mai gida welcome, da me zaki dinga wa mai gida oyoyo idan ya dawo? To kin bari breast ɗinki ya lalace, ya mai gidanki ba zai yi sha'awar ƙaro aure ba, domin shi ne abin da ya fi ɗaukan hankalin ɗa namiji akan duk wata ‘ya mace. Don haka ga masu buƙatar ingantaccen maganin gyaran breast za su iya tuntuɓar Hajiya Mira wato abokiyar nishaɗi akan wannan nombar 081 42 80 0199 sifili takwas ɗaya huɗu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara ko kuma 070 68 558096 0706855890 za ku iya kiran mu kai tsaye ko kuma ku same mu a WhatsApp. Ga mutanen Saudiya kuma za su iya tuntuɓar wannan nambar 0597 0597343849 wato sifili biyar tara bakwai uku hudu uku takwas hudu tara. Ga mutanen Amerika, US, Germany da sauran ƙasashen da ba Najeriya ba, za su iya mana magana ta WhatsApp a kan wannan nambar 081 42 80 0199.